da ke cikin garin argungu a jihar kebbi mun haɗu wannan majalisi namu domin mu tattauna falalar ranar arafa da kuma wasu yoyi guda goma kyawawa domin ribantar wannan rana ta arfa wadda muke jiran zuwanta muna roƙon Allah shi mana jagora kuma Allah ya shirya mana gaba da farko ya kamata mu san wace rana ce ake kira yau mu'arafa malamai sun ce idan an ce yau mu'arafa huwa yau mutasi'i min ayyamin ashar idan an ce ranar arfa ita ce rana ta tara da kwanaki goman farkon zulhijja allati hiya da ayyamin duniya wanda mun sani cewa su kwanaki goman farkon zulhijja su ne mafi daraja su ne mafi falala a cikin kwanakin duniya wannan rana da an ka ce yau arafa ana nuna ranar tara daga cikin wa'annan kwanakin ita ranar arafa wa huwa yawmun qabla al Ha, minha ne yini wanda na ƙarshe gabanin ranar goma ga wata kenan ranar tara ga wata don haka kada hankalinka ya ɗauku yau in mun yi lissahi ina jin yau muna bakwai ga watan zinhajji shekara ta dubu ɗaya da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da nawa na da arba'in da uku to kun ga kenan kwanakin da sun ka rage mu shiga ranar arfa bai wuce kwana guda ba yau muna bakwai ga wata na zirhijiya gobe muna takwas to kenan arfa za ta haɗu wace rana ranar juma'a kenan ban da gobe ne ranar arfa to kamar da muka ambata mu wannan rana rana ce mai daraja mai falala malamai sun rubuce-rubuce game da falalar ranar arfa har kusan guda hamsin da biyar to amma ba lokacin da za mu sha duka mu ambace su za mu iya ɗan ambatar wasu daga cikinsu na farko malamai suka ce ita ranar arfa tana daga cikin kwanakin watanni masu alfarma muna da watanni masu alfarma guda hudu wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana inna iddata shuhuri inda Allahi اثنا عشر شهرا منها أربعة هرم daga cikinsu akwai watanni masu alwarma guda hudu watannin nan guda hudu masu alwarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uku jere suke zulqa'ada zulhajji sai muharram rajab shine cikon na hudu shi kuma yana can gaba amma su waɗannan watannin jere suke to ranar arfa ta hwalo cikin ranakun watanni masu alfarma to watanni masu alfarma suna da kima suna da daraja suna da falala kwanaki ne da ake so a yawaita ayyukan da'a a guje ma ayyuka da saba ma'ala da haka malamai suka ce wannan falala ce falala ta biyu suka ce yau arafa min al'ayyamil ashari alfadila wato ranar arfa tana daga cikin kwanaki goma masu falala ranar arfa na cikinsu kwanakin da duk kwanakin duniya afdal ad duniya kwanakin da duk cikin kwanakin duniya ba kwanakin da suka kai su falala kuma malamai suka ce ita ranar arfa cikin kwanakin ga guda goma mafi falala cikin kwanakin duniya wa huwa afdaluha ba'da yawmin nahar suka ce in ka cire ranar layya cikin kwanakin ga goma to ba wata ranar da ta kai daraja da falala sama ga ranar arfa kai wasu malamai ma cewa sun kai kai ranar arfa ta mafi wato ranar idi falala amma wannan magana magana ce da take tana da rauni domin su hujjar su ita ce yau mahajjil akbar ranar da ake kira ranar hajji babba da shi ya ɗigo malaman sai suka ce ranar arba ta mahi ranar layya malace a'a wasu sahihu zance mai inganci anna yawman nahari afdaluha ranar layya ranar suka to ta bi ranar arfa falala wa annahu huwa yawmul hajjil akbar domin ita ce yawmul hajjil akbar ya zo a cikin hadisi don nuna cewa ranar idi ta fi ranar arfa falala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna al ayyami inda Allah tabaaraka wa ta'ala mafi girman kwanaki mafi girman kwanaki a gurin Allah madaukakin sarki yawmun nahri ita ce ranar layya kuma kenan wayannan malaman masu ra'ayin cewa ranar arfa ta yi ranar layya falala magana ce mai rauni amma magana sahihiyar magana cikin kwanakin ga guda goma da muke ciki to in ka kira ranar yanka ranar layya to ba ranar da ta kai wannan ranar arfa falala da haka wannan ma falala ce saboda haka ana kirga wannan a matsayin falala na uku falala ta uku malamai suka ce yawmu arafata ita rana arfa yawmu ikmalul dini rana ce wadda Allah ya cika addini ne a cikinta wa itimamin ni'imati kuma rana ce da Allah ya cika ni'imatai alal musulmi na akan musulmin duniya ranar arfa rana ce da Allah ya cika addini ne rana ce da Allah ya cika wa musulmi ni'imar da ya yi musu Ƙala يهودي li'umar bin الخطاب wani ba yahudi ya ce ma umar dan khaddabi Allah ya ƙara masa yadda Ya ce ya aziran mumini ya kai sarkin musulmi ayatun fi kitabikum taqra'una akwai wata aya cikin littafin ku kuna karanta ta law alaina ma'sharal yahudi da wannan ayar ga mu jama'ar yahudawa ta sauka da a ce gare mu ta sauka lattakhadna zalikal yawma da mun riki wannan ranar da ta sauka idan a matsayin idi mu jama'ar yahudu ƙala sai dai dai umar yake cewa ayyu ayati wace aya kake nufi ƙala yace ayar da Allah yace ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wanda take aya ta nawa na aya ta uku a suratul ma'ida to wannan ayar da a ce mu jama'ar yahuda gare mu ta to ranar da tasauka da mun riki wannan rana matsayin idi ranar da muke yin biki duk shekara ƙala umaru na umar yace qad arafna zalikal yauma, ni niko na san ranar da ayan nan ta sauka wal makana na zalat kuma na san inda ta sauka fiye ciki alal nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafata yawma jum'ah ita wannan ayar ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye a arafa ranar juma'a a hajjar saban kwana rannan ta sauka ashe kun ga ana kidaye wannan a matsayin falala cewa ranar arfa rana ce mai falala don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ya kammala addini ne a ranar arfa kuma ya cika wa musulmi ni'imarsu duka a ranar arfa yasa Allah ce al-yawma akamaltu lakum dinakum yau na kammala muku addini ko ba haka ba wa atamamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na amince muku musulunci ya zama shi ne addinin a shi yayin uwa wannan yana nuni akan falala da daraja da martaba ta ranar arfa malamai suka ce ita ranar arfa yana daga cikin falalanta ta nawa ta hudu na daga cikin falalar ranar arfa ta hudu annan laha ta'ala a sama biyi Allah ya rance da ranar arfa wa huwa wula la kusin illa ga azim shi ku Allah bai rantsuwa sai da abu mai girma ina na Allah ya rantse da ranar arfa inda Allah ya ce wa shahidin wa mashhud a cikin suratul buruj aya ta uku da haka malaman tafsiri suka ce fa yawmu arafa huwa yawmul mashhud ita ranar arfa ita ake kira yawmul mashhud ranar arfa ita ake ce ma yawmul mashhud me yasa ake ce mata yawmul mashhud anna an-nasa yashhadunahu saboda mutanen duniya suna halartar wannan rana duk duniya za ta haɗu wannan wurin yasa aka ce mata yawmul mashhud ayyahdurunahu mutane na taruwa wannan wurin wa yattami'una fihi suna haɗuwa wannan wurin وجاء تفسيره في حديث مرفوع kuma tafsirin wannan ya zo cikin hadisi marfu'i cewa al-yawmul maw'ud shine yawmul qiyam shine yawmul maw'ud wa yawmul mashhud yawm arfata wa shahidu yawmul jum'a saboda haka ɗaya daga cikin tafsirai da malamai suka yi so ambaci cewa wannan rana ita ce ranar arfa kuma Allah ya rantse da ita yana daga cikin falalar ranar arfa annahul wutar ita ranar arfa wutari ce ranar arfa wutari ce ko ba wutari ba ce wutari ce ranar tara ga wata allazi aka sama Allahu bihi Allah ya rance da wuturi ko bai rance da wuturi ba Allah ya ce wa shaf'i da ce wal eh kun ga Allah ya rance da wuturi to ita ranar wuturi ce kenan Allah ya rantsuwa da ita Abbas wa عباس wa وضحاك manya-manyan jigajigan malaman tafsiri guda uku imamu ibn abbas kowa ya san shi imamu ikrama imamu buha waɗannan duka malamai ne na tafsiri suka ce a shafu da Allah ya ce wa shafi yawmun nahari kenan ita ce ranar yanka ranar layya ita ce wa shafu likaunihi al'ashir saboda kasancewa ta goma dama ya an ce shafa'i abinda yana da ɗan uwa kuma shi ne shafa'i ba walwatar idan an ce wuturi shi ne yawan arafata wato ranar arfa yi a tafe sama da kasancewa sa tara shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da wuturi kuma yana daga cikin ranakun wannan rana mai albarka to da haka wannan yana nuni ne akan falala da daraja ta wayannan kwanaki sai falala ta nawa falala ta shidda sahha an abin zubairi hadisi ya tabbata daga abu zubair an jabirin radiyallahu an daga jabir Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min yawmi afdalu inda llahi min yawmi arafa babu wani ne mafi falala a gurin Allah sama ga ranar arfa in ka cire ranar da ake kira yawmun nahar ranar suka yanzu lullahu ila sama'id duniya Allah subhanahu wa ta'ala yanzu lullahu. Allah yana saukowa a ranar arfa saukowa irin wadda ta dace da shi ila sama'id duniya zuwa ga wannan sama ta duniya ku saurara Allah yana saukowa kun san kowane dare a sulusun dare Allah yana saukowa wannan sama ta duniya kowane dare amma dai da rana baka taba jan an ce Allah yana saukowa da rana ba in ba yinin rana arfa ba yaba ku ji da kyau ku zama cikin kimsi ku zama cikin shiri Allah subhanahu wata'ala yana saukowa a cikin wannan sama ta duniya fayubahi bi ahlil ard sai Allah ya yi alfahari ga mutanen ƙasa masu bauta masu zikiri masu hailala a wannan ranar ya yi alfahari da su ga ahalar sama mala'iku ne da asama ya mala'ikuna ku duba ku ga bayina na Allah masu zikiri masu ambatona masu hailala masu kabbara masu tasbihi masu karatu Kur'ani, masu azumi ku duba ku gani Allah ne ma mala'ikun sama alfahari da mu amma in mun yi ibada in mun tahirar na cikin azumi mun yawaita zikiri mun yawaita hailala mun yawaita hauƙala mun yawaita tasbihi mun yawaita karatun qur'ani to sai Allah ya yi alfahari da mu ga mala'iku yace musu ji mutanen kasa. kuma da wanda a arfa da wanda anna argungu babu wanda anna Allah wanda Allah zai alfahari sai wanda ya bauta shi zaka iya samu wani ya ta aikin haji ranar da ake arfa bai san ya arfa bai san ya yi ba bilindito a don mun gani wani yawo ne dai wurin masu fere da ruwan sanyi wurin masu fere da kwalama ba anan ba an bilindito a dai aka rana mai tsada duk wanda ya sai aiki hajji ya san abin da kawaruwa ga jahilai a arba akwai bakin ciki wallahi wasu sun saba da basu fasikanci nan ko can suna wurin inda 'yan mata duk inda aka sai da wata kwalama ana nan ana ta ibada ya sullace ya sussuɗa ya wuri ‘yan mata masu sai da ƙwalama shina can suna ta ɗauka hankali na su halaka zai ibada ta shi da suka yi ke alhaji na wace halaka kudu ba su gani har ga abinci ana bai amma wani zai yi mai saboda kai zauna shi ibada kai wallahi wasu gabar kowa na zaune wasu yana ibada tana can tana yawon ina yayi rai ina jimma ina ai yawon ne aka wata yawai ba a ta kun lura wasu na can na ta yawon su ba ibada su kai to Allah na alfahari da su ga mala'iku kenan su Allah ka alfahari da su masu bauta a wannan rana yasa za ku ci wasu yoyin da za mu yi akwai bayanai masu yawa ku bari mu cikin bayanin kujiya don haka duk gashi na ana bai sadaka abinci iri-iri amma wani zai yi mai ya yi sanda ya sai shi ta wannan yawon saboda bai da rabo sai a yi ta wannan wannan bai barkata komi ba Allah ya sa mu gani hadisi ya tabbata daga ummi salamata Allah ya kara masa yadda alatacce ni'mal yawmu yawmun yanzilu Allah fihi ila samai dunya ummu salma tace ma dalla da yinin da yini yinin da Allah yake saukowa a cikin sa zuwa sama ta duniya qalu sai sahabbai suka ce ya ummal mu'minina ya ke uwar mu'minnai wa ayyu yawmin huwa wai wane yini na Allah ke saukowa a cikin sama ta duniya a cikin shi qalat ummu salma ce yawmu arafata ita ce rana arfa ima ku ji wannan ba Ke ya ka ga dacewa da muna ta magana akan laye laye layya duk shekara bani sai muka ɗauki wannan in mu magana akan shi saboda a haska muna a faɗa mana matsayin abin wanda ya san ciwon kai ne ya san ciwon kai shi wanda bai san ciwon kai ne ba ita yi ta wasa da shagaltuwa sai da da wasa kun san shehu islam ibn taymiyya yake cewa wasafa Allah nafsahu bin nuzul Allah ya siffanta kai ne da saukowa yaushe ashiyata arab ashiyata da maraicen arfa tau suka an yi tokwa da kwa an wada ne, da yanzu tun ɗazu abin da kai bisu kai kai to da su bahin na ko da azahar to da maraici i da maraicen arfa ku sai ku gani larabawa da ba su aikin hajji yan an ka ce yau ranar arfa duk rihin gidajen su suke cikin rasu su ta ibada yasa Allah ka tamalalo musu arziki su zauna da su da ɗayansu su kai ibada a wannan rana ibn taymiya yake Allah ya siffanta kai nai bin nuzul ta arafa da cewa yana saukuwa ne maraitan arfa fi iddati ahadith sahiha a cikin hadisai masu yawa kuma ingantattu don haka ba wani Yana wannan magana tana nan cikin majmu'ul fatawa na allama ibn taymiya rahimahullahu maganar na nan ciki da aka jama'a kowa ya zan cikin shiri da kimci kun ji abin da zai faru ranar juma'a wannan juma'a fata take kowa ya zama cikin shiri ya zama cikin kimtsi duk abin da ka kai nurun ala nurun nurun ala nurun kina da da kahfi ranar juma'a galibi kina yin abinki bayan la'asar to ga wani haske ya sauka faɗa ma Allah karanta duk askar ɗin ki yi saboda haka ya uwa mu yi ƙoƙari mu kula da wannan falala wa ya tafaddalu Allah da nawa kenan na bakwai Wai ya tafaddalu lahu minan nari alaman ya sha Allah ya fifita rana rana ce da yake ‘yanta adadin mutanen da ba a san iyakansu ba duk wanda ya ga dama a wannan rana ta arfa mimman wa kafa bi arafa a wanda wanda ya tsaye a arfa wa mallam ya yaqib biha min ahli al min al-muslimin kai da ma wanda bai yi tsayuwa arfa ba mutanen da an garuruwansu daga cikin musulmi fa zalika sada al-yawm alladhi yalihi idan li jami'il muslimin yasa wannan yinin wanda ka bi mai zai zama idi ne ga dukkanin musulmin duniya fi jami'in amsari cikin dukkan garuruwansu don haka man shahidal mausima minhum man shahidan mausima minuhum duk wanda Allah ya kai wannan ranar ranar arsa wa man lam yashhad kai da ma wanda bai samu kai ba to in Allah ya ga dama saboda kyawawan aiki Allah ya da yanta da cikin wuta saboda haka abin da ya kamata kowannen mu ya daura damara irin damarar da muke daura kuma ba da ita in goman farkon abin nan goman ƙarshen ramadana wato matsalar mutane duk sun san falalar goman ƙarshen ramadana amma ba su san falalar waɗanda sai na nawa jama'a falala ta gaba na takwas mu arafa ita ranar arafa huwa yawon ihsanin zon billah ranar arfa. rana ce da ake kyautata ma Allah zato kowa ya kyautata ma Allah zato cikin duk abin da ya kasu ga Allah kuna ji jama'a ko mi girma abu duk ka ganin girma ne faɗa ma Allah shi kuma ka kyautata ma Allah zato cewa zai baka wannan abu wa adamu ya'as kuma rana ce da ba a son ka yanke da Allah ga tsammanin wani abu ba a son ka yanke min rahamati daga rahama Allah wa annahu sai ya tafaddalu ala ahlil mawqif bil maghfirati war rahama Allah zai malalo ga mutanen da an tsaye arfa da ma waɗanda ba su tsaye arfa amma sun yi suna ibada Allah zai malalo musu bil maghfirati war rahama. zai malalo gafara da rahama ran nan za a yi baje kolin gafara rannan za a yi baje kolin rahama wanda ka son rahama ya yi shiri duk abin da ki sannan na iya ɗauke hankalinki rannan ga aiki ya abinki gobe duk ayyukan ki rage sai yan ayyukan da ba a dole duk ki rage don sai ki samu damar da za ki daki ibada jama'a kuna ji ko kowa ya zara damce rannan ka aje duk wata didima duk wani aiki mai ɗauke hankalin ga ibada in kana da wani wankin tuwayi sai ka yi abinka gobe in kana da wani abin da haka son ka yi duk wasu ayyukan gida duk a yi duk a su gobe a rage saboda ne ranar juma'a aiki ya zama na bai da yawa dama eh, jajibar ɗin ba jajibarin hidimomi da yawa ta ba ɗan naman miya duk wanda na namijin ke samu ɗan na miya ɗai a kada ga zai al'adu ba wata wahala ba ce in na naira dubu ya samu kusa babu wata wahala babu aiki da yawa ni ake so ki zara damce ki ibada ran nan Allah ya sa mu gane amma wanda sun kasance yau ga wanda ya tsaya wurin kulle-kullen soko ke soko na kulluwa gobe ko bai kulluwa wanda ya tsaya wurin kulle-kullen jinja shin jinja na kulluwa gobe alhamis ko ba su kulluwa duk wani aiki a rage ta gobe ya gaya wa mai gida mai gida ya shiri in zai iya daga zuwa masallacin jama'a isa manka yan akwai dama ki dawo gida ba maganar zaman mazauni ta ba maganar zuwa mazauni a aza babbar tabarma a lemi ana hirar banza an gama wannan masu harkar facebook masu harkar tuta da duk wani abu da ɗauke hankalinka ka aje shi rannan ibada kawai don abin da ka sunan ibada shi ake so kai Allah ka azurta mu da yin ibado cikin wannan rana a wannan ranar yana daga cikin falalasta kuna ji yana daga cikin falalar wannan ranar Allah fa ya ummu man kana da arafatin wa gairiha Allah na gane duk wanda a arfa da ma wanda bai arfa cikin falala da wanda a arfa da wanda bai arfa duka Allah subhanahu wata'ala yana hada su a cikin falala shi don haka wannan rana ana so kowannen ya zama kimci ya zama cikin shiri da ba da kulawarsa ta musamman a wannan rana. Magabata, kana sarrafa salihu na nauke nan, na tara, kana sarrafa salihu magabata sun kasance, magabata na gari, wayanda suka shuɗe. radiyallahu anhum Allah shi yadda da su yastahiduna fi a'malil birri wal hisani fi yawm fi fi yau magabatan mu suna zara damtse a cikin wannan yinin na wannan rana ranar arfa akwai hakimu bin hizam Allah ya kara masa yadda ya bi arafa yana tsayuwa arfa ku saurara ku in hakimu bin hizama zai je tsayuwa arfa saboda falala wannan ranar yana tsayuwa arfa wa ma'ahu mi'atu badana yana tare da taguwa ɗari muƙalladatan su an rataya mata abin rataya kuna ji wa mi'atu ba, da kuma wato bayi bayi ne guda ɗari ya kaɗau ɗebowa a wannan ranar fa ya a ci ƙuran abahu duk ya ‘yanta su a wannan ranar in ya yi irin wannan abin fa ya zujjun nasu bilbuka wa du'a mutane na ganin haka nan sai a fashe da kuka ana ta kuka ana addu'a ganin ga aikin magabata ga yari suka yi waye kuluna suna cewa rabbana haza abduka kada a taka abidahu wa nahnu abiduka fa a'tikina suna cewa ya Allah wannan bawan ka ne gashi ya yanta mu bayan ka ne Allah da mu da shi duk hada muka yi muna ka yayi muna ka gawar to da ka wannan rana rana ce da ake so a yawaita alkhairi a cikin su matsala ta karshe. iza wafaqa yawm arafat yawm aljum'a shi idan ranar arfa ta hadu da ranar juma'a ya za ta kasance malai ce fa huwa khairun ala khair kaw da wani ya tambaye ki sai wani da daga juma'a ta hadu da arfa sai ki ce khairun ala khairun alheri ya hadu da alheri kawai shi yake nuna Wani rubuce-rubuce da ku gani a social media a ce in ka ga haka nan alama da ka nuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza a bai nuna komai abin da ɗaya ka nuna wa alkhairi ya haɗu da alheri da haka me ya kamata ki ki tahi tsaye ki ɗibi wannan alkhairi idi biyu ta sun ka haɗu idi biyu wa yawmu idin ma'a yawmu idin ranar idi da wata ranar idi ranar idin juma'a da ranar idin arfa idi biyu ta haka amma wallahi jama'a sai wanda Allah ya tsaga da rabo eh wanda Allah bai tsaga da rabon shi ba ba zai gane komai ba akwai wasu mutane jahilai da suke kudurta cewa i'tiqadu ba'dul awwami kudurce wadda sashen jahilai kai cewa idza wafaqa yawm jum'ati yawm idza Arafa yawm arafati juma'a wai in ranar arfa ta haɗu da ranar juma'a in mu aikin haji ta adilu sab'a hajjat wai daidai take da hajji bakwai wasu ce tana daidai da hajji saba'in wasu ce tana daidai da hajji saba'in da biyu augai da zalafi wani wannan fa’ilun la'asala lahu wannan magana ƙaryata ba ta da tushe matsala ta ƙarshe matsala ta ƙarshe cikin matsalolin ga shi ne shi idan ranar juma'a kai zo an ce ana azumi ranar arfa to kuma manzan Allah ya hana azumi ran juma ina mahita malamai sun yi muna mahita dama in manga shiga rikici ina ma koma inda malamai ko to sun yi muna mahita don yanzu su duk sun rudi kenan azumi biyu kenan sai mun yi alhamis mai jama'a in kana iyawa kai haka in daman kana azumin ka na alhamis attanin shi ke nan gobe alhamis sai kai azumin ka na alhamis ran juma'a sai kai azumin ka na arfa wanda kuma bai iya azumin alhamis ran juma'a tabbas manzo Allah ya hana azumi ranar juma'a ita kai to amma inda matsalar take shin ran juma'a ga da za mu azumi za mu yi azumin ran juma'a ne ko za mu yi azumin arfa ne eh? za mu dau azumi ne ran juma'a ga ran tana ranar juma'a ko za mu dau azumi don tana ranar arfa malamai sun ce duk inda aka samu irin wannan matsala azumin arfa ya faɗo juma'a azumin arfa ya faɗo asabar zance mafi inganci ana yi kawai ka ɗauki azumin kada wani ya rauna naka. karwa da yanzu wasu nan za su kuku cewa gobe alhamis ba su yi azumi ba sai a waye gari sai a ce musu ai ba azumi ranar juma'a ba ya asabar ba da kuma a asabar ranar idi ta kuma ranar idi haramun na ta azumi to shi to to shi kenan ba ai haka wasu ka ɗauka in ba kuma ta ba an cika samun matsalar nan shehun malami muhammad awwal albanin zari ya yi maganganu a kan matsalar kuma yanzu ita za a yi sassawa a social media ana yawo da ita don a raunana wa'inda ba su gane ba matsalar yadda ce albanin ya fahimci hakan masu irin wannan fahimta ba su yawa mun karanta da su kun gane albanin ya fahimci hakan da ire-ire ne to amma da yawan malamai ba su tare da wannan magana da yanzu akwai mutane na ganin cewa tun da annabi ya hana in dai ba kai alamis ba to ba kai jima'a kuma bai yiwa kai asabar da rana saboda haka sai ka bashi wai ƙara ka hannu ga abin da manzo Allah hana da ka yi jima'a zaba kun ga wata matsala ce da haka ya'yan uwa abin da malamai suka ce al'aula me aka ce ma al'aula abin da ya cewa. wa akamalu abin da yake kamala fi siyamin nafli almu'ayyan a cikin azumi na nafila wanda ake ayyanawa kamar irin azumin arfa wa min husuma arfa an takuna niyyatu siyama min al-layl wanda matsala tana nan ta cikin wasu da sabon in abin da yake na, ya zamana ka kwana da niyya ليكون الأجر gairuman غير منقوص والصغور niyyatu da kuma niyyar sama to da abinda malamai da suka yi matsaya game da wannan matsala dan uwa kada a samu da kici a abinda muke kira gare ku in Allah ya gwada mana ranar juma'a kowa ya tashi da azumin Allah kada wani ya ɗauka cewa azumin juma'a na zuwa Allah shi mana jagora Allah shi ganar da mu gaskiya ya bamu mu ikon biyarta kamar na gaya muku a shin gaskiya kusan abubuwan ababe ne guda hamsin malamai suka kawo kusan ababe ne guda hamsin fa'idodi ne ga su guda hamsin da biyar malamai suka kawo to babu lokacin da za mu ci makaranta wannan ya sa nake amince ma in yi hand out yanzu wannan hand out ɗin da kwa gari ko wannan president din na share kusan awa ɗaya da rabi ina yawo akan samu a yi duk jarabawa ɗaya ta amma dai in nuna muku kuma zuwa gaba ko wata shekara in dama ta bamu sai mu zauna mu karanci karatu na kikikiki ko ba haka ba amma dai yanzu ayi su to daga nan sai magana ta biyu daga cikin maganganun da muka ce zaɓu a na ƙarshe muka ce za mu yi magana a kan wasiyoyi guda goma kyawawan wasiyoyi guda goma a cikin domin ribantar ranar arfa to su za mu faɗi in lokaci ce mu haura mu rigar mu iska mu sai inda mu kai wasiya ta farko wadda malamai suka ce a kula da ita shine iyamu lailati yaumi ana son ana son kowanne daga cikinmu ya samu ya yi ƙiyamun laili na yinin ranar alfa. Kunjiwar na ce ana so, kenan yin ƙiyamun lailin daren me matsayi ne, mustahabi ana so ga wanda Allah ya ba dama in Allah ya gwada mana gobe alhamis yanzu yau jama'a da muke narba yau muna yinin narba za mu shiga mi daren alhamis aka ne gobe alhamis za mu shiga daren juma'a kuma daren ranar arfa to wannan daren kusan ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya keɓe ranar juma'a da daranta da ibada ba tare da ya ibadodi wasu da ba to amma abinda malamai suka ce daren juma'a na gobe dare ne da ya haɗa falala guda biyu daren juma'a ne kuma daren ranar arfa da haka ana so mutum ya raya daren da ibada gurguda abin da ya kaɗe za ka shi ne wasiya ta farko mutum ya yi ƙiyamun laili gwargwadon lokacin da ya samu dama a daren gobe in Allah ya nuna mana daren jima'a daren jima'a na gobe in Allah ya gwada mu Allah ya samu dace wasiya ta biyu daga cikin wasiyoyin da muke muku mu malamai suka rubuta shine albaitutati bi niyyati siyami yaumi ana so mutum ya kwana da niyyar azumin ranar arfa gabanin keto albiyar muna tare ana so gobe Allah ya gwada mana kamin ka kwanta bacci ko cikin dare kanin da ya to alfijir ka yi ƙoƙari ka kwana da niyyar cewa za ka yi abu kada mutum ya yi sakaci albaitutati niyyati siyami yaumi kwana da niyyar azumin wannan yini na ranar arfa ba muna tare shi ne malamai suka ce haka an kaso haka aka so mutum ya yi ƙoƙari ya yi wannan domin azumin arfa yana daga cikin azumin da ake kira yomul mu'ayyan yini ne ne to malamai sun ce azumin nafila na yomul mu'ayyan irin azumin arfa irin azumin sittu shawwal irin azumin tasu'a da ashura irin waɗanda azumukka irin azumin asirin da alhamis to ba a son ka kwana ba ka kwan da niyya ba amma wasu malamai na ganin in ba ka kwana da niyya ba to kada kai azumi ko kai azumi ba ba irin sauran azumuka na da ba mu ayyar ba su manya ne to da haka ana so ka kwana da niyya kamar yadda ake cewa azumin farilla in za a yi dole ka kwana da niyya to wanga ana so ka kwana da niyya to wai menene sirrin kwana da niyya sirrin shi ne yanzu daga gobe in kika gama kimce canki da shirye shiryen ki kwana da niyyar cewa za ki yi wannan azumin ko da ba ki sahur ba in dai ba ki ba ne alhamdulillah bukata ta biya kuma tun daga sanda ki wannan niyyar an dinga rubuta miki lada ta azumi har lokacin da ki sahur har lokacin da kika yi wannan akwai wani ko babu to da ka ai kokari ai shi a kwana da niyya in aka kwana da niyyar in san samu ne kuma a hada da yin sahur kada ai wasa da sahur amma ko da mutum da yi sahur ba to sai dai ake ya rasa samun ladar sahur amma dukkanin kusa alkhairin da a tattare cikin yin sa saboda haka a hada kwana da niyyar wannan azumin da kuma yin sa wata na tambaya miki ce ban ji ba eh ita ya furta niyya a zuciya ta cewa wanga azumi don yanzu waɗanda kwanakin tun daga ɗaya har zuwa takwas ba yawmul mu'ayyar ba ne wani karatu ne na malamai shi ko da ba kwanan da niyya ba ka tahe da tahe kana iya ɗauka ce amma ta yawmul arafa shi ka kwana da niyya jama'a kun gane ya eh, ai da ma aikin ki haska mutane su gane ina an kai Allah ya sa mu gane kuma a daure yi tana don yin sahur in ka shirin yin sahur Allah ya kaddarci kwana ya ɗauke ka shi ke maka ci gaba da azuminka tun da ka kwana da niyya amma da yawan malamai sun kyamaci mutum ya ɗauki azumin nan bai kwana da niyya ba akwai malaman da suka ce a'a duk wani azumi na nafila ko ba ka kwana da niyya ba in ka yi shi ya yi. amma su waɗanda a ɗaliban ilimi na da mun kai karatu da su sosai mun karanta maganganun malamai ta maganganun da suka ce sai an kwana da niyya ga waɗanda azumi da dalilansu da hujjojinsu suna da ƙarfi ƙwarai da gaske kuna suna mai karatu ko kuma ce mai karatu Allah ya samu gani wasiya ta ta nawa wasiya ta uku shine afiyam azumi azumin ranar arfa shi wannan azumin huwa min afdalil a'mal cikin ayyukan da aka yi wannan yini to azumi shine wato afdalul a'mal mafificin aiki a wannan rana ta arfa azumi na na daga cikin mafi falalan ayyuka kuma dukkanin mu nan mun sani wa fadlus siyami fi yawmi arafa falalan azumi rana arfa lahu ajarun azim shina da lada mai girma kasatan wadda ta ba ladar su guda ba da waɗancan kwanaki kwanakin ga takwas ba falalar su guda ba shi yasa malamai suka ce ko da mutum yayi yi takaci tun daga ɗaya ga wata na kwanakin nan bai yi azumi ba in dai ba lalura ba to kada ya kuskure yayi wasa da yin azumin rana suka ce domin an na ajarar siyami ladar azumin wannan rana ta arfa zunu ba sanataini yana kankara zunubin shekara amma zunubin waɗanda kwanaki ba a yana da waɗanda falala ba amma dai ana yi jama'a kuna fahimta annabi sanar zuwa ce a tafi ba alallahi an yukaffira sanataini ina kyautata tsammani ga Allah in mu ya azumin ranar arfa ana tunkare masa zunubi na shekara biyu Allah ya ba mu iko Allah ya azurta mu dai to tambaya shan aka maka Allah ni ce ni ce lalura ta ta mata ba ta zo min ba sai cikin kwanaki yanzu haka cikin ta nake shin malam na samu in sha magani wanda zai sa jirin nan ya ɗauke daga nan zuwa ran nan shi in eh, zan ran nan duk da cikin kwanaki al'ada tana na san cewa ina al'ada farkon wata kuma kwana tara da kai kuma farkon wata farkon wata musulunci wata tsakiya ta kai wata ƙarshe ta kai kuma haka bane to ni na san al'ada ta kwanakin nan kai kuma kwana tara kai wata rana in goma shin na samu in sha magani jinin nan in ya ɗauke ina da damar in yi azumi na sha maganin na don in dace da falalar na samu ya haka nan sai malamai suka ci matuƙar mace za ta sha wani abu ko za a yi mata wata allura Wanda za ta sa jinin ya ɗauke tabbas jinin ya ɗauke in ta ɗauki azumi duk da suna cikin kwanakin al'adarta azumin ta yayi amma da sharaɗin in maganin nan da za ta sha ko alluran nan ba za ta iya jawo mata wata cuta mai lahani ba to galibi kun ga wannan sai masara shi yasa ba zuwa ɗaya na kaga ɗaya wani tablet ki ɗauka ki sha ba sai ke bincike likitoci su sun kasar irin wanda ya dace da ke wanda ba zai ja miki matsala ba wanda ta taba gwadawa ta ga ta samu matsala ta yi hankuri ita ko akwai wata gara fata da za a wata tambaya a kan maka Allah to ni lalura a gari lalura ga ta hana min in yi azumi sai malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da matafi da marar lahiya duk ibadar da ya saba yi sai rashin lahiya ya hana shi yan azumin nan wannan ibadar ana ba shi lada kwatan kwatan lada da aka bai ko gara ba ta ko ba ba ta don haka mata da ta san in ta ɗauki in ta sha magani na ɗaukewar jinin nan yana jawo mata wata matsala ta shiga wahala to karfe kuma ana sa rai cewa tun da dai ta duk shekara duk shekara tana yin azumin arfa wanka shekara ta zo mata da wanga matsala to Allah zai ba ta lada irin kwatankwatan ladar da ake ba wanda ya wani abu. ba muna fahimta? Wannan shi ne ɗan abin nan ne ya hasashe na ga ya kamata in ɗan taɓa game da matsalar azumi a cikin wannan rana. ga wata matsala wanda aka biya bashin azumin ramadana kuma ga ranar arfa ta zo ina mahita malamai suka ce yana da mahita guda biyu yana da ni mahita guda biyu kuma duk wanda ya ɗauka ta yi amma dai guda ta hirin jayi na farko suka ce wannan azumin da aka biyar ta na ranko in ranar arfa ta so ta ɗauki azuminta na ranar arfa rankonta in ta gama azumin ranar arfa duk sauran kwanakin shekara ai kwanakin na ba wanda ya hana haka ne kuma haka ba akwai malaman da sun kai tsayin su aka haka akwai malaman da suka ce ko alama bai taɓa yi ga farilla ana biya ka kai sakaci da farilla ka ce ka rungumi nafila suka ce sam ba su taba yadda to ina mahita suka ce ta ɗauki azuminta na rankuran nan in ta ɗauki azuminta na ranko da niyyar azumin ranko na ta ɗauka kuma ranar arfa akwai yiwuwar Allah cikin rahama sai da gafara ta ita ma ya wannan lada da ake basuwa addini akwai sauki eh duk inda mutum na wahala cikin addini bai yi karatu ba da zaran ba kai karatu ba sai ka shiga wahala to ai yanzu cikin biyun da ɗaukewar ki cikin kegamsu. in na in ke da cewa a'a bari in yi azumi na na arfa biran ko da aka biya ta na san da su in ranka yayi akwai malaman da suka ce aka haka idan ki dauki wancan eh kuma shi akwai malaman da suka hada haka wallahu a'lam Allah adalsa ana ko akwai wata matsala ban da shi to to wannan yana daga cikin ayyukan da ake wanda malamai su ne muna masiya mu kula da azumi sai na nawa wasiya ta nawa na wa alaikum assalam wai mai azumin ka fara fa shi azumi ne na kafara kuma ana tsarar Allah zai ba shi ladar azumin wannan rana. Haka wasu malamin suka. Don da azumin kafara da azumin ranku a duk matsayi su duk falalaci duka wajibi da ranku ko ba haka ba to ya ɗauka ɗaya da niyyar wani akwai ma wanda suka ce ya ɗauka da niyya biyu azumin kafara azumin arfa duk da wasu malamai sun ce ina bari labiyu a ce za ka yi azahar ka ce bari ka yi azahar in ka yi azahar dangane al'asar na ka hada farin labiyu ana biyar ka azahar ba kai ba ga al'asar ta zo sai ka ce to ai duk zuhurai nila duk zuhurai nila ana yi haka nan wannan magana fatawa ce mai rauni Allah ya samu gani wannan zai kai mu zuwa ga falala ta nawa ko wasiya ta nawa wasiya ta hudu suka ce wannan ranar ana son mutum ya yi sallar duha sallar duha salatu duha to kun san kamin sallar duha yi son aka yi ranar nan Allah ya sa an kai sallar su kar karka tashi ko ina kara ta fikirorinka askarus sabah ka gama ka zauna kai ta zikiri sai rana ta keto ka yi nafilan nan da aka yi raka duk ana su, ka haɗa da ne da sallar duha salatu duha ta ma'a sunanin rawatin kuna ji wannan ranar ana so ka yi sallar duha tare da sunanin rawatin na wannan yin. muna gane jama'a ka yi ƙoƙari da nan ka yi sallar duha ka sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi sunanin rawatin dinka wani na yace a a juma'a na da sunanin rawatin domin ita juma'a matsalar ta dama an ka ba ka kai ta nafila babu alaji ga mu maza da ka zuwa masallaci don abinda aka so in ka sai masallaci tun karye goma son aka kai ta nafilar da ba ta da adadi sai aka ce to ai duk suka suna iya shiga cikin sunan da din da aka yi gabanin azhar suna iya shiga ciki in ya faɗo juma'a to sai bayan sallar juma'a wa ana nafila aka ce tabbas ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila raka'a hudu bayan ya gama sallar juma'a ko kuma raka'a biyu bayan ya gama sallar juma'a da ka ya da kuna wa juma'a Allah ya samu gani saboda haka ana so dai nan a kula da sunan rawatin a kula da sallar duha a kula da zikiri sai rana ta ke Allah ya azurta mu da kulawa da wannan sunan rawatin dai kun san su muna ta maimaitawa raka'a hudu gabanin azhar raka'a hudu eh raka'a biyu bayan azhar in namiji ne raka'a biyu gabanin ay sallar juma'a kuma yana iya raka'a ɗari amma biyu raka'a biyu raka'a biyu a matsayin sunanar zama su waɗancan ɗaya na tuntuli na in aka gama sallar juma'a ya gama askar ɗinai mutum ya tahi nan cikin masallacin ya yi na fila na ka'a in ya ga dama sai ya bari sai ya dawo gida ya yi na fila sai na ka'a zama a malikiya ba makaruhi ne mutum ya yi nafila bayan sallar juma'a saboda yana sa jahilai su ɗauka wai to ko juma'a raka'a hudu ta haka su suka ce amma dai hadisi ya tabbata kan wani daga nan sai wasiya ta nawa as-salatu kasratu sala kasratu sala ana so wannan ranar ka yawaita sallah ka yi ta sallah ka yawaita salloli wannan rana tsakanin azhar zuwa la'asar kai ta sallah kuna ji lokacin da an kanto haɗinka inda kana yin raka'a hudu yanzu ka meshe su raka'a ashirin in kana iya hankali in kina iya hankali ai bayanan da mun kai da ku sallar duha ba ta da adadi wani kayyadaddan adadi gazance mahi inganci akwai malaman da suka ce kada ta wuce takwas kuma haka ba amma wasu malamai suka ce ba ta da adadi ka in za ki iya raka a biyu ki sallame biyu ki sallame sai ke biyu har sau goma ba raka ashirin ba saboda ni wannan rana babban rana ta kuma kina da bukata ga Allah kuma akwai abin da kika in mutum ya shagaltu da ibada in mutum ya shagaltu da ibada ranar da ake cewa ranar da mutu addu'a ana amsa zai shiga su da ibada malamai suka ce ko bai saba ya addu'a ba Allah zai biya mai bukatar da mata, ya bukatar da zai wuce Allah ya samu da wanda ka yustahabbu tamkiru ila al-fara'id ana son a daka sabku zuwa da sallolin farilla sallar farilla ta wannan rana ba a son kai wasa waje sallah ɗan sun samu ne ko da aka kiran sallah mazajen ku haɗa musu ko da aka kiran sallah ka yi ƙoƙari ka isa masallacin kai na raka raka'a biyu ka jira a yi kiran sallah bayan an yi kiran sallah ka yi raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shidda gabanin liman shi shi amfanin yin sauka za ka ana son a tarkir yin sauko Eh ilil fara'id ba dai kuna kidaya ba wal iktaru minan nawafil da yawaita nafil fili fa innaha min afdalil qurbati saboda ita sallah tana daga cikin mafi falalar ayyukan da ake neman kusancin Allah da su wa sunan yawm arafa kuma sallah yawan nafilfili suna daga cikin sunnonin ranar arafa kama annaha min aksar al-a'mal fadlan kamar suna daga cikin mafi kyawawan ayyuka da samun falala ita sallah saboda ka yawaita salloli a wannan rana wannan yana daga cikin abin da ake so a yawaita a cikin wannan rana sai na nawa wasiya ta bakwai wasiya ta bakwai malamai suka ce a takabir, a takabir, a wannan rana ana son a yawaita ba. to abin da ke waruwa mun yi magana da kucewa tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja ana son a yi takabar bari to amma da an zo ranar arfa to barin sun canza daman barin iri biyu akwai mukayyar, akwai mutsula akwai ni akwai mutsula sai malamai suka ce to da an shigo arfa ranar arfa an shigo ayyamu takabir al-muqayyad don haka yanzu da gama sallar subahin sai ke yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akalla su bayan gama sallar su bayan tara na arfa da azhar ki da la'asar ki magariba ki isha'i ki ranar idi ki da idi ki ki har ayyamu tashari duk da abin da muka karanta da ku a mazau malikiya ana fara kabarbarin ne ranar idi azhar da ranar idi amma dai wasu malamai sun ce ana fara tun ranar arba to jama'a muna magana kabarbari muna magana kabarbari yustahabbul jaru bitakabir ana so a bayyana kabarbari kun gane ku ana so a bayyana waɗannan kabarbarin ma a rafus sau tare da ɗaga sautin da ba zai shiga da shi aka to a ɓangaren bari da muke magana a ɓangaren bari da muke magana ko ana so a yawaita su ko ba haka baka ce ba to mina na an kashe son a yawaita mafi alkhairin manzo Allah ya ce mafi falala da alkhairin zikirin da ni yi wannan rana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in wannan rana ana so ka yawaita ka yi karatun Qur'ani ka yawaita yi ne ka yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ka gaji la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah da ire-iren su ne ake so ka yawaita yi tun da ya wado juma'a akwai da kafi sai wasiya ta nawa wasiya ta takwas addu'a eh addu'a a saurara jama'a addu'a abinda malamai suka ce a ɓangaren addu'a wajen amsa addu'a to ranar arfa ta mahi daren lailatul qadari shi lailatul ana magana yawan aiki aiki guda in kai lailatul qadari khairun min alf shahr amma bangaren addu'a ayi addu'a kamar yankan yuka a amsa addu'ar ka in an dace ka bi sharuɗa addu'a ka iya addu'a babu sabon Allah ciki malamai suka ce babu kamar ranar arfa don haka duk matsalar ki da damar ki fiye su rubuta abin ki rubuce da cikar da ki zana abin Allah yadda yarda ka bani abin yi masa lalura Allah dan danga ka bani abin da ne mai lalura ya ce makaranta Allah yadda ya gane ciki ka sauke ka lahiya Allah mai gidan ka ba shi gidan kai Allah ni kuma kai min kaza to amma ɓangaren addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama da kai ne yace gashi nan wato yake cewa raja'ul ijaba abin abinda yasa ake son a yawaita addu'a ran nan saboda raja'ul ijaba rana ce da ake tsara to addu'a da kai Allah ya amsa ba kun gane ko mu malamai suka ce yana daga cikin sunan muhimma na ranar arfa allati yajibu an yi an ya arfa an muslim yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kwade su kan shi ya ga cewa yana yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce khairu du'a'i khairu du'a'i du'a'i yawm arafa mafi alkhairin addu'a mafi alherin addu'a addu'a rana arfa mafi alherin addu'a addu'a rana arba kenan me ake so mu yawaita nan? addu'a da haka ran nan kowa ya wasa wuka dai na addu'o'i ne wada ba Allah matsala in ka san ciwon kanka in baka san ciwon kanka ba ka faɗa ma mijinka to wani fa gagara ɓata nan ka san matsalar ka san damuwan mu muna so don Allah ka zo kai ma ka dage nan ba maganar shulumin shawagi na ba ka san kai duk inda an kai nan nan toran nan son mu kai ka to mu dage mai addu'a a yi zikiri a yi zikiri a yi zikiri a yi zikiri a yi addu'a muna fahimta jama'a Ayi la ilaha illallah wa da wula sharika la lahu al mulku la wal wa huwa ala kulli shay'in qadir ke samu ke so goma ko so 20 ko so 100 ko so 200 mai gida shi addu'a biya su yi addu'a har da a koya musu kowa shi ta addu'a ran koya musu wani haka in ma yaran wasa suka cikin gida sun ka sun ka taba wasa an ka ɗan taɓa ne to to to to ku tawo ku tawo ku tawo a san zauna a so a wa a tawo a tawo a tawo a tawo sai suka koya jabayar su kuma a sa sai a zauna to kowa shi ai ai goma goma la ilaha illallah wa mama yayi goma mama ne har na gama sai wa daga tsoron Allah ya naka da gama goma ma aka in ka gama ga nan sai ce to ya manzan ya yi goma ya ce mamu na yi goma ita to ya addu'a Allah ya ƙara baban ku ruhin asiri Allah ya ba ku na gida na kan ya addu'a ya ce Allah ka ba baba jida Allah ka yi muna kaza Allah ka ba ma malahiya Allah ka ba kaza Ya ce cikin shi ke nan, to sai ka ɗaya wata sai ba take ɗaya kowa ya jiƙe haka ake so a tai shi jama'a kun bai ta hausa to ga ka'ida akwai wani ka'ida ga addu'a yana daga cikin ladabin addu'a ka fara da kanka yana daga cikin ni ka fara da ni ka fara da kanka ka fara ba kanka addu'a matsalarka da tabuwarka ko miji ko uba ba a fara wa addu'a ba kawai kanka ba ka warawa mahaifinka addu'a ba ka ba ba ka fara wa mijinki addu'a ba ki wa kanki ba sai ki fara da kanki in ki fara roƙon ma kanki to daga nan sai mi sai uwa sai mishi ita mace ana magana mace mishi sai uwa Allah ba Allah ka kamar rika Allah ka ga rayuwar da muka gidan Allah ka ga matsalolin da muke ciki Allah ka kurayi mana Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa Allah ka muna abinci Allah kai muna kaza ke da mai gida ke in ki gama sai yan biyan sai uwaye sai biyan rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina النار ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا رسولنا duk rabbana da ke iya ke sata in ki yi addu'a ki yi addu'a ki yi addu'a sannan ki dawo kuma ki ci gaba da karatun Qur'ani ko ki ci gaba da zikiri ko ki ci gaba da salatin annabi ko ki ci gaba da hailala ko ki ci gaba da hauƙala ko ki ci gaba da hamdala ko ki ci gaba duk abin da zaki dai ibada ki kai in mata kama kina aikin gida kina aikin gida kina kina aikin gida kina addu'o'in kina muraja'a Qur'ani kina istighfari kina hailala duk dai a wannan ranar jama'a to bayan ke gama wa kanki addu'a kewa miji addu'a kewa ki addu'a kewa ƴan ɗiyanki addu'a sai ni sai ki sa ƙasar ku cikin addu'a ƙasar Najeriya na bada addu'a Najeriya ga samu tana da kishirwa addu'a yankin arewa muna cikin matsala kada wanda yammance rannan shi addu'a ga yankunan gana mu na arewa abinda aka so in ba ku sani ba kasar gawa arewa so aka gaba ɗaya duk wani mai kai goshi ne ƙasa a sassai abinda aka hasashe muna da arziki nan cikin ƙasan yana nan an san inda yake to abinda aka so a kore mu ya aka kore mu sai a kwashe arzikin shi a dalilin da ya sa kuwa ga shanu sun yi tsada saboda duk an gargaɗa shanunmu an tahe da su aka haɗu da wata jarabawa na tsadar abinci ai ko tsadar rayuwar abin da ya kawo ta saboda wasu yankuna na da aka noma an hana musu dole abinci ya tsada dai yanzu inda dawa na da sauki masara na da sauki tsadar ka da shekara sai kai mai taba cuta to sai zan dawar da masara da gero duk ba su da sauki to sai an tashi tsaye a yi addu'a ga yankinmu shi a farko ku saurara jama'a a yi addu'a ga yankinmu sannan a yi addu'a ga ƙasanmu najeriya duk mai son tarwatsa mu duk mai son ɗaiɗaita mu duk wanda bai son mu da zaman lahiya allah ka hana mai zaman lahiya mu ta addu'a bayan mun gama mu dawo mu shugabanninmu mu roƙi allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai dai yanzu babban matsalar mu najeriya muna da bukata da shugabanni na kwarai ko ba haka ba domin in an ga samun nagartattun shugabanni wasu abubuwa za su yi sauki to Allah ne masani wane ne cikin waɗannan shugabannin wane na an na kwarai Allah ne masani duk wanda haka zamanin na kwarar na yana yiwa ba na kwarar na ba duk wanda kan muna nama zato shi ne ba shi ne na kwarai Allah ne ya sani mu dai mu sani ba mu gaya ma Allah Allah ka zaɓa muna yanzu ba maganar mu cewa na ba Allah ka zaɓa muna ko daga ina yake addu'a da zamu yi ta zaɓa ko daga ina shugaba yake to Allah ka zaɓa muna kuma kun sani shugabanci da warko shugabancin kasa don da zarar an ka samu shugaban kasa ba a samu nagartacce ba ba a samu jarumi ba ba a samu nagartacce ba ba a samu wanda addini ya dama ba wallahi an samu matsala yanzu wannan bawan Allah ba yana kokari yana kokari iya kokari ne Allah ya hada shi da mutanen da aka kashi ne miyagun mutane dukkanin mu nan mun sani yanzu duk da gida ga ne kike safarai an ka ce mijinki ba da kwarai ba akwai matsala ko babu sai ke gyara matsala ya barka. haka nan namiji diyar ya kai da kirki in bai da masu kwarai an samu matsala to abin da ya cutar da buhari bai da mataimaka bai da mataimaka waɗannan bayan allah galibin ba da duka ba galibin waɗanda a tare da shi suna cuta sai suna cutar da shi sai ya ƙulla ya kulla alheri ya kulla duk alherin da ya kulla sai sai su wace shi abinda suka so tun da mun ce shi an na kwarai to kan kashi abin kwarai wannan bawan Allah da kowa bai ba don addu'o'in talakawa ba da yanzu an gama da shi da yanzu yana makabarar tarihi amma addu'o'in nan na da Allah ya sa talakawa ne mai addu'a ya yi kokari fara da gaske wannan ba ya so ya kawo gyara ya so ya kawo tsaro ya so ya samar da wutar lantarki ya so ya samar da man fetur ya so wallahi duk ya yunkuri kuma kowa ya sani amma abin ya cutura. yana yiwa Allah iya ga dama ba ta hannu ne zakawa alherin ba ta hannun wani shi Allah shi ya sani to yi addu'a kuma mu mai addu'ar gamawa lahiya tsohon ka mu daina ɓaci ne wallahi jama muna ji kun ji abin da na nace mu daina tsaci mu daina mai baka addu'a mu daina zagin mu daina cin mutunci mu daina yin mutum mutumi mai siffa ce muna aibanta shi don abu ne wanda sai da ce daga Allah ku yi shugaba a samu wanda zai zo baya ne ya yi wannan wala sai da addu'a bayan mun kai ta cin mutunci ne kamar da wawayen mu kai to za mu haifar da wata matsala in ba mai anniya ba a sake haɗa mu da wanda zai gwada muna wahala ya rasa shi don shi kullum ta mu ya kai yana fada yana kuka da hawaye yana son gyara amma kuma ina mataimakan shi ba su son gyara to Allah ya kawo mana mahita Allah ka za mana shugabanni ai addu'a game da wannan mun maka san mu addu'a ta zaman lahiya da kwanciyar hankali wannan shi ne abin da yake kama na sai na nawa na tara almudawa masu alal azka dawwama kan zikiri rannan abin da ya kaso duk wani abin da ba zikiri ba ku saurara duk abin da ba zikiri ba rannan mu daina shi amma duk abin da ke iya karɓar ma'anar zikiri to mu yi shi duk abin da bai da alaƙa da zikiri mu bashi. shi ba ku fahimta ran nan ya zama na zikiri sai na nawa na goma hifzul hawasi anil haram mu kiyaye gabanmu daga haram idan an gace hawa yawmu arafa wa huwa yawmun wani yini ne wanda man mallaka fihi sam'u duk wanda Allah ya taimaka yan mallaki jinai bai jin maganganun banza wa basarahu yan mallaki gani nai bai kallon abin banza wa lisanahu yan mallaki harshe ne bi hudun maganganun banza yan mallaki al'aura bi a aza wurin da ba wurin ba bai dace ba bai aga hannu ne inda bai dace ba bai kai ta inda bai dace ba wanda yayi wannan gofera lahu za a yi shi zama. fala budda an nahfaza fi hadha al-yawm sabka babu makawa dukkanin kowa ya ta tsaye ran ya kiyaye ji ne ya kiyaye gani ne ya kiyaye harshe ne ya kiyaye al'aura ce ya kiyaye hannuwa ne ya kiyaye ƙawahu ne daga dukkan abin da Allah haram saboda zunubi a wannan rana bai kai zunubi ranar da ba ita ba ba ba saboda duka mu shiga sai ce yayin uwa sai na nawa na nawa na sha dai al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar na goma sha dai wasiya ta goma sha dai? al'amru bil ma'ruf na hari ala munkar dukkanin mu ran mu ta duk wanda ya ga munkari ana yi ya hada duk wanda ya ga wani abin da ya kamata ya faɗa mutane alheri ne kamar da muka yi da yanzu ga mun yi muku al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar to kowa ya sai yayi ta al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar duk abin da ke gani unguwar ki ko cikin gidan ku wanda ba na kware ba wannan rana ki dau matakin daki da wannan abin wannan ita ce wasiya goma sai na ƙara da guda ta goma sha abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuri Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yayi mana zunubin mu baki daya daidai akwai tambayoyi za mu ba ku dama ku yi waɗannan tambayoyin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh